بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد mun gama umahatul mumin na ko? wacce ce na ƙarshe? maimuna ta sha ɗaya kenan munatu bintul hari radiyallahu ta'ala anha da zawajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi bilqa'da sanata sab'in wata wufiyar sanata ihda wa hamsina lil hijira ita kuma <clears throat> a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a zulƙida shekara ta bakwai bayan hijira wato wufiyat sanata ida wa hamsin bayan hijira kolin hijira bayan hijira a wannan lokacin ta abin nan ita ma kanat ismo kana ismo ha farra, farra ce ita ma fasamma ha rasulullahi sallallahu alaihi maimuna mai muna daga almauni almauni kuma huwa albaraka <coughs> so mai muna ma'anarsa mai barat mai albarka a gani to an aure ta a shekara ta bakwai a umratul kaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin umra ta alkaba umran da aka yi bayan rajajeniya da kuma sulhu da suka yi da kureshawa a Treaty of Hudaybiyah wanda aka yi sulhun Hudaybiyah shekara ta shida bayan hijira suka hana annabi shiga makka cewa sai baki shekara ta bakwai kenan in ya shigo kuma kwana uku zai ya fita wadda haka aka yi kuma shekara ta kewayo shekara ta bakwai in ya shigo to ita maimuna radiyallahu ta'ala na a lokacin ta ta riga ta ta riga ta ba ta da miji a lokacin domin mijinta na farko abu ruhum abu ruhumin ibn abdul uzza shine mijinta na farko abu abu rukmin ibn abdul uzza ya gani shine mijinta na farko sun rabu da shi saboda haka lokacin nan tana zaune tana yawan zuwa wajen yar uwarta wato yadda kenan ita ce lubabatul kubra wato lubabatu bintul harith Eh, annubawatul kubra ke matar abbas ibn abdul muttalib saboda abbas ibn abdul muttalib wan mahaifin annabi shi yake aure da lubaba lubaba kuma ya take ga maimuna baban su daya akwai lubabatul sugura akwai lubabatul kubra Lubabatu sugura ita ce mahaifiyar khalid bin walid so khalid bin walid da abdullahi dan abbas da fadlu bin abbas dukkansu maimuna su ce ka suna shiga gidanta a madina lokacin da aka yi hijira zuwa madina dama suna shiga tun da su ce kanwar mahaifiyarsu ce an gane ko ita rubabatul kubra ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas da kuma alfadul bin abbas wa abdullahi ita kuma rubabatul subra ita ce mahaifiyar khalid bin walid da sauran kannan shi an gane ko to a lokacin tana yawan zuwa a makaɗin tana zuwa gidan lubaba gidan abbas nan abdulmutari tana yawan zuwa tun da gidan yadda ce za ta zuwa to tana jin kalmomin musulunci a can har abu ya shiga zuciyarta lokacin da aka dace annabi ya shigo makka shekara ta bakwai bayan hijira ko da ya shigo saboda haka sai ta je ta ji ranta na ranta ya kwanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ta je gurin ita yatta ta da ba wata kubra take gaya mata cewa ita fa ga halin take ciki yaya za a yi ta ce a a a lalle babban magana ki bari mai gida ya dawo shine abbas mai gida ya dawo abbas shine ita lubaba ta je ta same shi suka tattauna ka gaya masa ka fara bukatar mummuna ya gaya sai ce a ah, to a ah, wannan na yi farin ciki kwarai wannan abu ya kyau ni zan je da kai na zan je samu annabi zan masa magana eh, a yi wannan insha Allah ba masala aka je kuma ya samu annabi aka tattauna ka za za kaza kaza annabi ya ya ce a yaura aka daura aure wannan auren da aka daura ya bakanta wa Quraysh kun ji takaici sosai na wannan aure da aka yi kuma wannan shigowar annabin ya sa sun yi nadama saboda sun yi nadaman da suka ba shi izinin ma ya shigo shekara ta bakwai su ɗauka abin da ya zama haka ai shigowar sai an sake tururuwa cikin musulunci eh, a maka shekara ta bakwai kenan bayan hijira ya zo yi wannan umra umra hudu ya biniya da ba za a Eh, eh, umra hudu haji daya da umratul kaza da kuma umratul jihrana akwai umrar da yana umratul jihrana ka gani ya yi umra a nan da kuma umran da ya da hajjinsa wanda ya haɗa tare da hajjinsa duransu ya baci sosai ba saboda haka alaikun salam sai aka ɗaura aure bayan ya gama umra sai sai kurasha suka zo suka turo dan sako cewa ga yawa annabi lokaci yayi ya fita kwana uku sun cika haka zai fita da shi da mutanensa annabi ya ce ba za su yi hakuri ba ba ku yi hakuri ba ga shi kun ga an yi biki an yi aure ya ne biki bikin auren nan a yanka dabba a yi abinci a gayyace ku duka kowa za a gayyata gayyace shi a zuwa ci abinci sannan sai yin tafi ai zan tafi suka ce ba ruwanmu da abincinka ba ruwanmu da namanka ka tattara ka tafi kawai ku bar mana gari kuma ba a yi abu a nan ba bikin ba sanda ya zo sare sarif kilomita goma ne tsakanin makka zuwa sarif wani wuri ake cewa sarif a nan ya tare da ita aka yi wannan nimar ya kuma tare da ita a nan kafin suka wuce madina tun kaga shekara ta bakwai ya aure ta kuma ita ce matarsa ta karshe wanda daga kanta bai kuma aure ba ta maimuna saboda haka ta zauna da shi kaga wajen shekara uku zauna ta da shi radiyallahu ta'ala ala'na. ba a hajjin ban kwana ne ya aure ta kafin da su su a umratul kaza ne shekara ta bakwai hajjin ban kwana kuma an yi ta ne a shekara ta goma an gane ko aka yi ban kwana saboda haka kuma allah da ikonsa to ka gaba dole ba sai na tsaya kenan na yi <laughs> to saboda haka da ta rasu ta rasu shekara ta hamsin bayan hijira shekara ta hamsin bayan hijira to lokacin da ta rasu kafin ta rasu ta yi wasiya take cewa idan ta rasu a mai da ita kai ta sarif inda annabi ya tare da ta nan za a binne ta yanzu ta na gurin ita mai muna ta na gurin ba a madina ba sauran mata na gaba daya ban da khadija ita kuma ita ma maka ta fitun da nan ta rasu ita ta rasu ne ma tun kafin mara isra'i saboda haka ita ce kawai su su su biyun nan ne su ne a maka kenan wato kabarin su kenan ita wannan tana sarif sarif yanzu ya shigo cikin gari tunda yanzu gari ya faɗaɗa a wancan lokacin annabi din daga cikin gari zuwa wannan wajen mil goma ne an gane ba saboda haka yanzu kuma wurin ya zama ya su zama gari ya shigo garin makka saboda haka nan kabarin teki amma sauran mata annabi gaba daya su goma nan suna su tara kai suna nan a abin nan madina a bakiya eh, a yayyar madina su suna bakiya nan makabartan bakiya ta madina an gane ba da wannan ne? so mijinta na farko waye muka ce sunan shi abu ruhun abu ruhun ibn abu uzza al-amiri ne mijinta na farko al-amiri eh, abu ruhun abu ruhun abu ruhun eh, abu Chine, Chine music. Waburuhumin over. Ibn Abdul Uzza. Al-Amir. Yana cikin Banu Amir. Shi mijinta na farko da ya aure ta suka rabu. a ga duk matansa zabarawa ne aisha ce kawai ta ce duniya an gani wace mata ce kuma wadda annabi a aure ta yi a uziya da shi a wancan ita wata tare mamari kai dama suna nan da yawa don wancan wanda ake magana akwai muktalafin fihi wanda annabi aka daura auren ba su tare ba da waɗanda yanayin auren nasu ba ma kulla auren ba wayannan sun kai wajen goma sha wajen sun kai wajen takwas ko tara ko na wajen to amma akwai sabani sai ne a cikin su wayannan shaɗin su ne kawai abin da ya kamata ka sani su ne matarsa aka ɗaura aure suka tare suka zauna da shi wasu biyu suka rasu a rayuwar shi tara kuma baya rasu suka rasu an gane ko sai kuma sararin nabi sallallahu alaihi wasallam sadakan manzon Allah sallallahu alaihi sadakan nabi wanda ya sadaka da su bayi ku yangu ke kanat lahu surriyatani ya kasance yana da sadaka guda biyu yana da sadaka biyu ta farko raihanatu bintu zaid ibn amr radiyallahu ta'ala anha kanat min sabi bani quraizata ta kasance daga cikin ribatattun yakin banu kuraiza wato ribatattun banu kuraiza da aka ribace su a yaki fursunoni kenan fa ma sai ta musulunta kaga bu yahudiya ce kenan tana cikin banu kuraiza dama yahudawa ko kabilu uku ne a makka a madina banu kuraiza kainuka da banu ne. ko saboda haka sai ce ba fa ma sai ta musulunta ta musulunta shekara ta shida bayan hijira bata sarra biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi tasiri da shita wato ya yi sadaka da ita shine tasarra ya yi sadaka da ita fil muharram sanata sittin a watan muharram a wannan shekara ta shida ne wato wufiyat ba da marjihi min hajjatul wada sannan ta rasu bayan dawansa daga hajjin bankwana sanata ashirin min hijira shekara ta goma bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga madina ya barta ya lafiya ya fita daga madina zuwa hajji da ya yi na ban kwana shine hajji da ya yi na shekara a shekara ta goma ya fita 24 ga watan zulkirda ya fita daga mafiya da shi da sahabbai suka shiga makka a hudu ga watan zulhijja a kwana takwas kenan suka yi hanya daga makka wanda ya je saudiya ya san hanyar daga makka nisan daga makka zuwa madina hanyar yanzu ta mota wajen kilomita 400 ne da da tamanin da kudu hamsin da hamsin dari da nisan daga makka zuwa madina wanda a wancan lokacin ba wannan hanyar bari kamar daga kano zuwa abuja kamar daga kano zuwa a ƙasa kuma aka tafi sandawa kwan takwas a yi tafiya a yada zango nan tumuta an kwana a tashi a ci gaba haka har aka shiga makka sannan ya kwana hudu sai ya tafi mina ran takwas ga wata makka suka tafi mina takwas ga wata matar wuya ke nuna matar wuya daga nan kuma ranar tara sun kwana ran tara ga wata aka zo harfa aka tsayuwan harfa da magariba aka tashi aka dawo mina musdalifa daga muzdalifa aka kwana goma ga wata aka dawo mina aka yi jifa aka yi yanka aka yi aski da sosai sannan ya wuce makka ya je ya dawa fada a ran goma ga wata sannan ya yi dawafin sai ya dawo mina sai ya kwana sha ɗaya ga wata aka yi jifa sha biyu ga wata aka yi jifa ya kwana sha uku ga wata ga watan zulhijja aka yi jifa daga nan sai ya sake dawowa makka sai ya tawaful wada wato tawaful ban kwana ko za ka daga nan da aka gama sai kamo hanyar madina to yana dawowa a ƙarshen watan zuwa ya same ta bala ta kuma sai ta rasu kira ta hana an gane ko daga ta zauna da shi shekara hudu kenan yi da shi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ta biyu mariya mariyatu kiftiya ana ce mata mariyatu bintu sham'un mariyatu bintu sham'un al-kiftiya sunan babanta kenan sham'un sham'un da ita da kanwata akwai kanwata ita mariya ko mariya sannan akwai kuma sirin dukansu ‘ya'yan shamun ya ce a hada halagul mukaukis sahibul iskandariya mukaukis shugaban iskandariya da kasar misra shi ne ya ba da kyautarta zuwa ga annabi sallallahu salama da ita da kanwata ta sirin su biyu ne ya bayar da mariya da sirin aka bayar da kuma alfadari akwai alfadari guda da sun kuyangun nan guda biyu da kuma wasu kayayyaki don da dan saƙon ya zo hadib ibn abi shi shine cikin rusul rusul na manzan Allah rusulun nabi wanda za mu zo kansu rusulun nabi wa jakadun da annabi ya tura wajen sarakuna da takardun kira zuwa musulunci wasu fitattun mutane da wasu kabilu da sauransu to shi mu kaukis na misra da skandariya sai aka tura masa hadu bin abi shi da ya je ya karbe shanu da ya kuma girmama shi da ta takarda ya ce ya ji ya ka abin da takarda ta kusa amma ya koma ya gaya masa cewa ya gani kuma ya karɓi sako zai yi tunani zai duba al'amarin idan yake abin da yake abin da ya ce kenan kuma Allah bai datar da shi ya musulunta to shi ne da shi haɗin ya tashi dawowa shi ne ya masa wannan ko ba shi wannan ya ce ka kai wa annabi ka kai masa wannan kyauta ce daga gare ni ya halatta an kafiri ba ku da ba a kawo manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Mariya sai ɗauki sirin sai ba wa hassan bin thabit ba a da wasu da sun zama sirin ila hassan bin thabit wadda ya lauta alamu ta haifa masa abdurrahman ita sirin ta haifi abdurrahman ibn hassan ibn thabit ɗayan hassan abu abdurrahman an gani ko shine ya ce fa asalama ita mariya ta musulunta ita ma in ta musulunta wata sarrabi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanata saba'in manzo Allah ya yi sadaka da ita shekara ta bakwai wala da lahu ibrahim kuma ta haifa masa ibrahim mu'azzam nan ya ce alaihi salam amma radiyallahu anhu shine asafu don wannan alaihi salam min ta shi na daga cikin tasarrufin shi a yan shi'a eh, su ne suka fara da ganin cewa aka ware cikin sabi a harin beti sai ake ce musu alaihi salam kamar da ake gawa annabawa da mutane saboda su yan shi'a a da su a matu shi'a ma duk suna da matsayi irin annabawa gabata su a gudun su aliyu annabi fatima ma haka hassan hussein da a matu shi'a guda goma sha biyu da kuma aliyu zainul abidin da muhammadu bari da jafar asadi da musa kazi da aliyu rida da kuma muhammad da aliyu murtada da kuma hassan askari sai kuma wannan muhammad ibn hassan al-askari wanda aka ci haife shi ya buya yana shekara biyar a cikin rami wanda kuma karya ne ba a haife shi ba ba wani mutum mai suna muhammad wanda wai shi ne mahadinsu da zai bayyana a ƙarshen duniya na fata wannan kuma karya ce irin tasu saboda mahaifin nasa mahaifin da suke cewa shi mahaifin shi ne muhammad din sunansa alhassan alhassan ibn ali al-askari shi kuma har yara su bai ko matansa ko bari ba su taɓa yi ba matansa biyu ne ko ɗari bari ba su taɓa yi ba akwai ɗan uwansa ja'far wanda babansu ɗaya shi aliyu ya yi musu aliyu murtada don aliyu din cikin ya cikin abin nan dan akwai aliyu mutar da akwai aliyu rinta to shi aliyu mahaifin nasu shi alhassan matansa biyu kuma yana da dan uwa kane shine ja'far so shi ja'far shine ya raba gadon ma dan uwansa muhammad ya rasu ba raba gado ba san da suka gama ta kaba matan wata hudu da kwana goma goma kuma babu wacce ciki mai ba gare ta ta ina aka haifi wani mai suna muhammad ke cewa wai an haife shi muhammadu an haife shi yana dan shekara biyar a zaliman bunu umayya suka matsa mishi ma haka sai gudu shi rami eh, sarraman ra'a a za wani birni a iraki sarraman ra'a shine asalin birnin sai ake kira samar ra hmm. sunan gari ne har yau yana na a iraki samar ra'a Eh, to wai a nan ne akwai rami ya ke shiga cikin rami guda don haka a cikin rami yana na ramin sai ranar sai karshen nuna zai fito da <laughs> duba wa tatsuniya malam wannan ko tatsuniya gero da kosi ma ya fi gaskiya a kan wani ya yi jin shi yasa mutum jami'a yake ba ake cewa ita ne man jahilai ta babin addini to ne shi jahilci a babin addini babu irin shi a Allah sau sai ce wata wufiyar sanata 16 ta minan hijira ya tara su shekara ta goma sha shida bayan hijira fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala lokacin umar yana khalifa a madina kuma ita ma aidan rufinat bil bakiya baqiya aka binne tinta ita ma a a kaduna an gane ba saboda haka lokacin tare su masu malamai suke cewa umar da kansa shi ya kuce yana yawo a garin madina yana sanarwa to jana'izan jana'izan mali ta da su saboda ta ga karo da matsayinta sadakar maza yana cikin su mutane wanda su aisha da hafsa aka samu abin nan saboda yana abin nan da ita ta sa ta mariya har suka yi ta da ta kudu da ruwa an gane ba mariya ke wanda za ta lana kun gama da wannan auladun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum sab'atu su bakwai ne ta dan annabi ke su bakwai Allah Allah ya bashi ta farko zainab zainab mutu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha kana qabla al-bi'tati bi ashar sini, kafin annabi ya aiko shi ya kira da eh, shekara goma lokacin yana shekara talatin duniya Allah ya bashi ta da aka yi ta kafin ya zama mutu da shekara goma lokacin da aka bashi annabta tana da shekara goma duniya lokaci shi kuma ya cika an gane ba to haka ita zainab kenan to si ta zainab radiyallahu ta'ala anha bayan ta girma sai dan kyar uwar khadija shi ne aurenta shi ne abul as ibn rabi abul as ibn rabi shi ne ya aure ta ita abun tuma mahaifiyarsa da khadija tu bintu koyi matar manzan allah uwa ɗaya ba da sisi auren gida aka yi musu ya'yan mata zir kamar da ake cewa an gane ba shi ne aure ta abu lasa kuma daga misali bayan ta musu da annabi ya zama manzo shikenan sai shi kuma bai karɓi addini ba kuma har annabi ya hijira zuwa madina shi ya kaza da yi ba da aka yakin badar yana cikin mayaka ɓangaren mushrikai kuma aka kama shi a matsayin ribataccen yaki cikin fursuna fursunoni yaƙi aka kama shi a yaƙin badar ba ga Allah taimake shi bai mutu ba ba kashe shi ba saboda haka aka yi fansa ita zainab tana tana makka tare da shi da lokacin da annabi hijira to hijira tare da zainab amma ya hijira tare da ruqayya da ummu kulsum da su fatima duk da su aka yi hijira amma abdalla da alkasin su biyu a nan maka su rasu suna da kanana an gane ba saboda haka ita kuma zainab tana tare da mijinta abu nasu tun da lokacin ba saukar da aya cewa ya raba su ba tun da kasancewa shi da karbi musulunci ba amma zainab ta karba tare da babanta an gane ko shi annabi ke musa Allah alaihi wasallam saboda haka sanda aka koma aka yaƙi badar din nan sai ita da aka nemi fansa musa an nemi duk su ba da fansa kowa ya farci kansa to ita zainab daga maka ta turo sarkan wuyanta da ɗan kunne na gwal wanda khadija ta ba ta ta kai ta gidan mijinci ta bayar a matsayin fansan mijinta saboda kauna da yake soyayya da ke tsakanin tana kuma tare da shi dama a makka ya aka sallame shi shi ba abin ba kuma annabi sallallahu sallama yana nisa habbai wannan kayan sarkar na zainab kira da su idan sun amince su bar mata kayan ta suka ce ai ba barwa barwa barbata aka biyar mata da ta to daga baya da ya tafi kan annabi ya ce in ka je ka gaya wa zainab ko kuma ka turo min zainab don a lokacin kuma yanzu shari'a ta eh, wahayi ya zo ba magana su zauna tare gane ko dawo masa zaina shi ne dawo bayan an sallame shi a wajen cikin rigakacin yakin kan suke shi ya dawo ya zai samu zainab ya ce to babanki ya ce turaki zainab ta yi wani ciki ba rai da wasan da wajen shi ta damu saboda tana kaunarsa matuka saboda haka sai aka tura ta ya haɗa ta da kaninta kaninsa ya kai ta har madina sannan danka ta a hannun manzon Allah ta zauna a nan tsakaninsu har sanda aka shekara shida da ƙarshe ya fito kasuwanci wasu abubuwa suka faru kuma aka yi masa alfarma a nan madina din annabi sallallahu alaihi wasallam da suka masa alfarma ta hanyar ita zainab saboda ka wannan abu canza masa tunani kaga sau biyu ana masa kenan saboda ka da ya dawo <clears throat> makka sai ya sarrafa wa mutane cewa shi yanzu ya karbi sunanci kuma yau ya tattaro na shi kawai dawo madina sai annabi ya haɗa su da zainab aka mai da auren ba tare da sabon aure dauran aure ba shekara shida dama haka shine ka'idar dama har yau inda har eh, na su biyu miji da mata matar ta musulunta shi mijin da musulunta ba in dai har bata yi aure ba har mijin na ta yi musulunta ko shekara nawa ne to za su dawo su haɗe kuma da auren su wancan da suka yi a ba ba ba za su sake sake sabon daurin ba ce tun da dama ba a saki a kai ba musulunta ce ta yi shi ne musulunta ba da baya kuma sai musulunta sa sai su dawo kawai da auren su na da sai su ta zo da haukan auren ta da ko shi an gane ko haka aka yi shi sannan ƴaƴansa da biyu cikin mata ita ce rukayya bayan zainab sai aka haifi rukayya aka kuma haifi umar kulthum rukayya da umar kulthum suka taso kamar yan tagwaye saboda tsakanin haihuwansu ba nisa da aka bi kokayya da yan watanni sai aka yi ku su da shayarwa aka bayar da su daga shi kenan saboda suka taso tare suna ƙanana har suka girma suka zama kamar yan tagwaye suka shafi. suna tare to daga misali bayan sun kai manzilin manzilin aure sai aka nema musu aure abu talib shi da wasu yan cikin banu hashin suka zo suka nemi aurensu suka ce suna nema wa ɗaɗan abu lahab shi zai aure su shi za su aure su da kutuba da utaiba da utubatu guna abu lahab da kuma utaibatu guna abu lahab eh, shi abu lahab sunansa abdul uzza sunan shi kenan abdul uzza ibn abdul mutallib abdul uzza ibnu don shi abu lahab kenan an gane ko abu lahab shi ne wanda tabbat ya da abi lahabin aka sauka da aya saboda dan adawa ne sosai na musulunci wannan to 'ya'yansa utuba da utaiba su aka zo kuma da abu dalib aka zo wurin annabi din neman auren kaka abu dalib babban annabi kuma annabi a gida abu dalib ya taso gaba da tun yana shekara takwas har ya zama shekara arba'in yana ta yana gidansa saboda haka da shi aka zo sai aka ce utuba zai auri rukayya utaiba zai auri ummu kulthum haka yadda aka yi ki an gama suka tare amma babu wani abu da ya gudana tsakanin su dab da daura auren sai ga malaka jiru ya zo da sakon annabta wanzan Allah a don dab kusa kusa ne da ya zo shi kenan ba abu da hafa ya ce ya ce ya kira yayansa ya ce in ni na haife ku da ku su kore su su koma gidan kaji abin da ya faru ya sa ya'yan nasu suka kori ma aka kori matan su da rukayya da ita kulsum suka koma gida ne wai wai su toza ta annabi to bayan an yi wannan sun rabu shike na bayan sun gama abin nan sai usman bin affan sai kuma yin auren rukayya shike nan sai aka aura wa usman rukayya rukayya da usman suka yi hijira ta farko zuwa habasha suka kuma yi hijira ta biyu zuwa habasha kasan an je an dawo an kuma komawa habasha duk tare da usman sannan suka a lokacin da aka hijira zuwa madina tare suka yi wa hijira ko da haka a nan madina kuma za a zo yakin badar sai bacci zama ba sai da lafiya sai an annabi ya ce da usman kai karka je yakin badar ka zauna da jan tan da kai jinyar ta ɗebe mata kiyaye da izinin annabi ya zauna bai je yakin badar da shi usman a gamo yakin badar aka dawo ko da aka dawo an samu tare su daga wannan jinya ta rukaiya bayan an gama abin nan eh, abin da nake da sauran su komi an nasa sai annabi ya aura wa usman ita ummu kulsum kanwar rukaiya aka aura masa shi ya ke ce masa dun nurai eh, ya auri matan eh, duk duniya ba ta ba cikin annabawa kan ba a samu wani wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai shi usman saboda haka wannan shi ne abin da ya faru da su sai ya aure ta ita rukayya ta rasu shekara ta takwas kafin nan kai shekara ta a ta biyu a badar yaƙin badar wannan shekara ta biyu da aka yaƙin badar an dawo daga yaƙin badar ɗin ne samu aka samu Allah ya mata rasuwa ita kuma ummu kulthum tana tare da Uthman har shekara ta tara bayan hijira sannan allah ya mata suwa ya tafi da tara bayan jira allah mata suwa sannan usman ya sake wani aura sanda ta rasu sannan ya auri mata ina ya auri matan sai sauran matan na sai da su don mata bayan wani an gani ko to wannan shi na ita ba ummu kulsum bata haihu da sai na usman ba amma ruqayya ta haihu da shi abdalla shi ne ake masa alkunya da abdalla shi usman abu abdullahi usman bin affan a ganin ibn abul as ibn umayya ibn abdul shams ibn abdu mana usman to haka yana da ɗa da umayya an gane ko amma ita umu sun ba ta yi ba sannan sai daga nan sai aka haifi fatima duk a maka kenan fatima ita ce karama cikin matan su hudu fatima ita ce garama an gane ko ta fatima an aka haife ta ita ma a lokacin shekara biyar <clears throat> ya rage ya a nan sallallahu alaihi wasallam aka ta saboda aka ita ta girmi eh, na aisha fara ya zama Allah ta girmi na aisha na'am eh, ta girmi ta fatima fatima zahara. saboda haka ita da ta tana ita ce karama da aka gama aka haiface ta da aka hijira ta da ta aka hijira zuwa can to abin nan lokacin da ta tana can madina aliyu bin abi talib sai ne mai aurenta kafin aliyu abubakar ya ne mai aurenta umar ya ne mai aurenta sun zo gurin annabi suna magana suna so sa aure fatima duk lokacin ta kai shekara sha bakwai zuwa sha takwas Ita fatima saboda haka amma annabi sai ya ba su haƙuri saboda ba haka Allah ya kaddara mu ba suke nan sai a biyu bin Abi kare ya zo ya ce yana so yin auren Fatima nan amma bai da kuɗi ko da Aliyu bai da kuɗi bai da lokacin bai da komi ya yi tunani ya ce to yanzu nan jin nemi aure ba da kuɗi kawai sai ya tuna ya ce ai to annabi a yin jirgin sa ne kuma ka abin nan wansa ne kuma dan dan dan ne yi mata magana ya ce to kana da kuɗi na sadaki ya ce ba ya ce to da ya za a yi kaga ya nuna zai bashi kenan sai ce ina eh, garkuwanka da na baka a sulke ka sulke dirku na sulken nan da na baka annabi ya masa kyautar sulke saboda yaki sai ce yana gida sai ce ka je ka ɗauka ka siya sai ba ku yi shi kenan ya bashi sata hamza sai je ɗauko sulke ya je sayarwa sai sai na wasu mai ganshi ya ce na za ka je da sulke ya ce sayarwa nan na wuri ya ce zai aure ya ce ah to za ka aure ce fatima ok annabi ya baka fatima ya masha Allah masha zingira da zai ce to nawa ne aka ce sai ya saya dirhami 470 kai ka san ya bai kai kudin ba eh, kawai da ya ce kada cikin ta dama su mai kudi ne sai ce na saya 470 sai ya dauko kudi ya ce zo mu je gida aka ɗauko kudi aka bashi sai usman ya karbi sulki sai ce to yanzu sukken nan ya zama na ko ya ce kwarai kudi ya zama na ka ce ya ce to duk sukken na haka sai rike ya ce ka je ka ci ya da wai ba bai ba ce ga kudi to ka ba kawai sai aka yi wannan cin saboda kada aliyu ya karba salamu alaikum salamu alaikum ga abin ne Allah ya je ba da sadaki haka aka gama aure a kuma Allah ya sa sai ta haifa masa 'ya'ya biyar akalla Hassan

an gane ko da